Wannan shirin na zuwa muku ne tare da goyon bayan abokanai da abokan tarayyar Joyce Meyer Ministries. Yanzu na yi nazari akan kasancewa da tsarki. Na fita kuma a'a ban fita ba na yi odansu ta hanyar gizo kowane littafi mai kyau kowane abin da yana kama da mai kyau wanda ya shafi kasancewa da tsarki yanzu wannan wanda arsis frau ya rubuta wanda yanzu ba shi da rai kuma don haka ina son karanta muku waɗansu abubuwa da ke cikin nan mai yiwuwa ba za ku so wannan baban sani ba amma ya yi lamiri na magana da zurfi annabi a zamanin tsohon alkawari mutum ne mai zaman kaɗaici to duba wannan wannan ya shige ni da zurfi sosai idan ka yi abin da nake na shekaru arba'in da biyar lallai za ka kasance a kaɗaici na dogon lokaci kana yin nazari da bincike tare da Allah a sa'a sauran jama'a suna can waje suna ta shagalinsu shi mutum ne mai ƙarfin hali wadda Allah ya keɓe shi domin aiki mai wahala shida ta rayuwar annabawa na kama da tarihin tsarkaku da aka kashe su saboda aikin bishara ne. <sighs> Na san za ku yi shiru. Littafi mai tsarki ya magana akan Yesu cewa mutane sun tsane shi kuma sun ƙi shi, shi mutum ne mai shan kunci kuma ya saba da wahala. Kuma kun san Yesu ya ce, ɗalibi ba zai fi malaminsa ba. me yasa muke tunanin cewa abubuwa za su kasance mana da sauƙi ko mun shirya mu fuskanci wani abu mai wahala mai zai faru idan za mu kasance a lokacin da tsanani zai zo na saka imani cewa ba za ka kasance a lokacin ba kuma ina fata ni ma ba zan kasance ba amma ban san wa zai iya tsayawa a can ba A bayyane yake Yesu ya jagoranci mutane da yawa da Allah ya nufa su ɗanɗana wannan wahalar. La'anar annabi shine kaɗaici gidansa na can a cikin kogo, hamada shine wurinsa na saduwa da Allah a al'adance. Tsiraici ita ce suturarsa, wani annabi ne ya yi ta yawo tsirara. Ishaya, wannan ya yi ta kwanciya ta gefensa. to ishaya <laughs> Allah ya sa shi ya ta yawo tsirara na shekaru da yawa ban san ko zan iya jure wannan ba wannan kawai zai iya kana kamar a yanzu kam kana fatan cewa da baka zo ba ko ku gani ina ƙoƙarin in shirya ku ne Ina so kawai ku iya jure lokuta na wahala a rayuwa kai fata na shine komai ya tafi daidai kawai amma idan hakan bata yiwu ba dole mu shirya gara ka sake yin tunani tukuna gara ka sake yin tunani tukuna kafin ka roki Allah ya yi amfani da kai yau <laughs> da ina da ma'aikatar bishara kamar na Malama Joyce. A'a bai zama dole ba. <laughs> To ta kila za ka so ka zama kana da shi amma ba za ka so ka fuskanci abin da na fuskanta kafin same shi ba, mu bar shi a haka. ya jure jagoranci wanda Allah na mutanen da Allah ya kadara masu shan wahala. Akwai lokuta na yin shiru lokuta na kaɗaici, lokaci na tsiraici, na shan azabar wuya a rataye cikin itace, yana rera wakokinsa da hawaye. Ishaya ne wannan mutum yanzu ina kaunar wannan. Iremiya ya yi ƙoƙarin guduwa daga kiransa. <laughs> a'a Allah ka zaɓi mutumin da bai dace ba bari in gaya maka wani abu idan Allah yana kokari ya sa ka kai domin ka yi masa hidima yanzu ka saurare ni kawai yana so ya ji i ba a'a ba akwai kalmomi guda biyu da ba za ka yi amfani da su a lokaci ɗaya ba domin ba za su zama da ma'ana ba waɗannan su ne a'a ubangiji dalilin shine idan shine ubangijinka to ba za ka ce masa a'a ba kalmomi da za su iya tafiya tare su ne iya Ubangiji. Irmiya ya yi ƙoƙarin ƙin wannan kiran amma Allah ya tuna masa cewa tun yana cikin uwarsa ya keɓe shi domin wannan hidimar. <laughs> Kuma ina son wannan bayan hidimarsa karo na farko. Irmiya ya yi ƙoƙarin gudu daga wannan hidimar. <laughs> Allah ya ƙi sake shi domin barin wannan hidimar. aikin annabi aiki ce ta muddin rai babu bari babu yin ritaya da karɓan kuɗin fensho mutane sukan tambaye ni kullum yaushe za ki yi ritaya ne ko kina shirin ritaya ban san yadda kike yin wannan ba taya kike taya kike yi wannan sa'ada kake da kira a rayuwarka ba za ka yi ba za ka ci gaba har zuwa lokacin da ka kwanta amin ban san ba kila zan kai ga faɗin wani abun ban dariya nan gaba kaɗan amma a yanzu haka wannan ba ita ce niyata ba sa'an da wahala ta zo sai hankalinsu ya tashi saboda maganar da suka ji su kuma yi tuntuɓe su faɗi kuma gaba gaɗi wannan ita ce shaidar kristoci masu yawa. Fushe ka samu kasance da baƙin ciki. To ina fushi don wannan ya faru da ni. Ba zai dame ka ba idan da ya faru ne da wani daban amma yana damuna domin wannan ya faru da ni. Bitrus ta farko biyar aya tara da goma. Ka yi tsayayya da shi shi shaitan ɗin kuna dagewa akan ban gaskiyar ku game da dabarunsa tun daga farko da zarar mugun ya zo gare ku sai ku yi tsayayya da shi ka ce masa a'a ba za ka jira sai ka shiga cikin matsala wanda sai kristoci da yawa sun zo sun fitar da kai a ciki ba kun gane a lokacin da yesu yake gaya wa almajiransa cewa lokaci ya yi kusa wanda ya yi ta gaya masu akai kuma sai ya tafi urshalima ya sha wahala ya mutu bitrus ya tsauta wa yesu ya ce masa o a ubangiji wannan zai taɓa faruwa da kai ba to yesu bai ma yi wani tunani ba ya ce ka tafi daga gare ni kai shetan <laughs> bai zargi bitrus ba domin ya san inda asalin damuwar ta fito kuma muna ɗaura laifi akan mutane da yawa saboda matsalolinmu kuma muna bukatar mu gane waye asalin magabcinmu mun yanke shawara cewa ba za mu bar shi jagorce rayuwarmu ba ka tafi daga gare ni kai shetan haba mana ban san menene kake jin haushin sa yau ba ka san cewa shetan ne ainihin damuwan yesu ya ce ka gafata musu ya ubangiji gama ba su san abin da suke yi ba kun san cewa akwai mutane da yawa da suke ɓata mana rai saboda su ma akwai abin da yake ɓata musu rai wanda maimakon ranmu ya ɓaci muna bukatan mu yi masu addu'a mu kuma kasance da ɗan jin kai da ɗan fahimta ku miƙa kanku ga Allah ku yi tsayayya da shi shi kuwa zai guje maku dukanku kun yi shiru ku yi tushe ku kafu da ƙarfi kada ku yarda wani abu ya jijjiga ku da sanin cewa irin wahalar da kuke sha ita ce sauran 'yan uwa ikkilisiyar almasihu baki ɗaya duk duniya take sha saboda haka ba ku kaɗai kuke shan wahala ba ba ni kaɗai nake shan wahala ba amma wannan tabbaci nake ba ku cewa ko da menene matsalar ka a yau ko da menene matsalar ka a yau akwai wani a cikin wannan ginin da yake shan wahala fiye da kai Amin. Bari in tambaye ka Bulus yana da sauƙi ne kullum ka je Afirka na tsawon wata uku kuma? A'a. Ka yi tunanin yin ritaya daga wannan? Ba za ka kai ba. A tunani na muda ina da baki Allah zai sa in yi aiki. Babu wani abu a jikina da zai yi aiki in banda da bakina. Amin. ina ƙaunar ku mutane kuma kun sani ba aikina ba ne in zo nan domin in faɗi wani abun da zai sa ku so ni ba <laughs> ba aikina ba ne in zo nan domin in faɗi wani abun da zai sa ko anashuwa ba <laughs> aikina aikina ɗaya tilo shine in zo nan in gaya maku abin da Allah ya ce in faɗa muku domin rana tana zuwa da zan ba da lissafi gare shi saboda haka ina gaya wa dukan ku ciyawa lokaci yayi da za ku zama itatuwa amin Ishaya Sura 61 ya ce zai maishe mu itatuwan adalci. dashen Allah domin ɗaukakarsa. Idan ka shigo nan yau da haushin wani, sai ka rabu da shi kafin ka bar nan. Kada ka fita da shi daga nan. Kada ka ƙara ɓata kwana ɗaya na rayuwarka wajen tausaya wa kanka. Kada ka ƙara ɓata kwana ɗaya na rayuwarka wajen haushi da wani. Haba mana. baka da lokaci baka da lokaci domin irin wannan abin wannan abin yara ne na yi ta yin haka na shekaru arba'in da suka wuce na yi ta yin fushi dukan lokaci na yi ta fushi in Dave yana kallon wasan ƙwallon kafa domin baya damuwa da ni na yi ta jin haushin sa idan mun dawo daga tafiya sai nan take tafi buga wasan golf ni kuma na yi ta yin wa'azin waɗannan muhimman saƙonin a ƙarshen mako in je gida na ranar lahadi sa'ad da zai je buga wasan golf in wani ina ta kuka da tausayawa kaina idan kana jin haushin wani ka huce kawai ka yafe masu ka manta da shi ci gaba da yin fushi kamar dai shan guba ne kana fatan cewa maƙiyinka ya mutu ba zai yi aiki ba kada ka ci gaba da yin wannan kuma ba ka tafi daga gare ni shetan ka koma gida ka ci gaba da addu'a ga waɗanda kake jin haushin su ka yi masu addu'a ka roki Allah ya albarkace su in suna da wata bukatar da zaka iya biya sai ka biya ayyaye su hallelujah yana yi maka wani iri a cikin zuciyarka ko baya yi kun ga idan wani ya baka haushi kutura na ce kamar dai fatar nan da ke barewa a farshe ne a cikin ruhunka kamar dai fatar nan da ke barewa a ƙarƙashin farshe baya ka sai wani abu ya taba shi amma kusa sa'ad da ka haɗu da wannan mutumin da kake fushi da shi kai wayo ba mu son wannan kun taba kasancewa cikin majami'a sa'ad da fasto ya faɗi ɗaya daga cikin waɗancan je ka ƙaunaci wani da ƙaunan Allah har yanzu na ƙoƙarin fahimci asali menene abin ke amma i na tuna wani lokaci na bi ta can kuma mutum na farko da na tarar ita ce wata yarinyar da na wanda ta wulaƙanta ni sosai sai na juya sai Allah ya ce ki koma baya can ki sasanta wancan haba mana wani na bukatan ya yafe ya kuma manta lokaci ya yi da zaka karanta littattafai akan kasancewa da tsarki ba samun wadata ba <laughs> lokaci ya yi da za ka so mu karanta littattafai akan tsoron Allah ba yadda za ka samu wadata a cikin watanni uku ba haba mana ina gaya maku da dukan zuciya ta cewa zan so in rubuta littafi mai suna gice jiki na mutuntaka mutuwa ga jiki zan so in rubuta wannan ma to kana cewa ki rubuta babu wanda zai saya o kila mutum biyu ko uku za su saya amma suna gaya mani masu buga littattafai na sun ce mani sa'an da kika rubuta littafin damu da ko menene kika sa a cikinsa ba amma sunan littafi ya kasance da alkawari a cikinsa <laughs> idan baka yi wa mutane alkawari cewa za su samu wani abu ba ba za su sayan littafin ba wayo ina kalubalantar ko ku sake dawowa sujada ta biyu a gaskiya zan gaya maku wani abu lallai idan <laughs> kana cikin damuwa sai ka gode wa Allah domin shi kun san me yasa domin littafi mai tsarki ce mana a bayyane cewa a cikin lokacin wahala na rayuwa ne muke girma kowanne ɗan ƙanƙanin girma a cikin ruhaniya da ka samu ba ka same shi a cikin lokaci mai sauƙi na rayuwarka ba ka same shi ne a lokacin da ba ka da komai sai Allah kaɗai kuma sai ka yanke shawara zan dukufa ga ci gaba ko zan kasance waɗancan ciyayin da ba su da tushe ne zan yi fushi da saboda ina da karamin damuwa in ɗora wa Allah laifi na ki zuwa majami'a ina fushi domin bai bani komai da nake so ba wayo ni idan kana cikin nan yau kuma kana fushi da Allah ko da ɗan kaɗan ne sai ka daina me yasa zaka ka ji haushin wanda shi kaɗai zai iya taimakonka amin to ba tunani na cancanci abin da aka bani. bari in gaya muku wani abu ba cewa ba mu cancanci abin da aka ba mu ba kawai mun cancanci fiye da haka ne idan za mu fara duban cancanta ne tasalonikawa ta fari biyar ai goma sha takwas ku yi godiya ga Allah a kowane hali yanzu ba mu damu da wannan ba amma a afisawa biyar ai ishirin mu ba da godiya ga Allah a cikin dukan komai to muna ci gaba za ka yi murna domin ka gano cewa minti bakwai ne kawai rage mani Allah ya ce mana mu yi tsayuwar daka. Oh, ina son wannan Shadrach, Meshach da Abednego. Wannan ne abin da ya kamata mu kasance da shi, wannan ne irin ƙarfin da ya kamata mu kasance da shi a cikin ruhunmu. Sarki Nebuchadnezzar ya gina gunkinsa na ƙarfe sai ba da doka cewa kowa a ƙasar su na masa duk wanda ya ƙi za a jefa shi cikin wuta. To Shadrach, Meshach da Abednego su ukun nan abokanin Daniel ne na kirki. Sai sarkin ya ce masu, sai sun durkusa sun bauta wa gunkinsa, kuma idan ba su yi ba zai sa a saka su cikin tanderun wuta. wannan na cikin Daniel Sura uku, Shadrach, Meshach da Abednego suka ce masa, Sarki Nebuchadnezzar, ba mu bukata mu kare kanmu a gabanka a cikin wannan al'amarin, idan an jefa mu a cikin tanderun wuta. Allah da muke bauta masa zai cece mu daga cikinsa, kuma zai cece mu daga hannun mai martaba sarki, kuma ko da bai cece mu ba, muna so ka sani ranka ya daɗe. cewa ba za mu bauta wa allolanka ba kuma ba za mu bauta wa gunkin zinariyarka da ka gina ba haba mana ina begen ina begen allah zai yantar da ni daga wannan da sauri amma idan bai kubutar da ni ba zan jure na dogon lokaci ina nan daren ko menene zai faru bari in ba mu wata labari kamar shekaru 35 kila shekaru 37 da suka wuce. Kun gane Allah ya kira ni domin in yi koyaswa. Ina tsammanin a alif 1976 amma na tsawon shekaru biyar ina koyar da littafi mai tsarki a gidana. Sai kuma na wani shekaru biyar na yi aiki a majami'a St. Louis. Kuma ina ta zuwa wannan majami'a war haka. Ina fatan za a ba ni daman in su ta yin magana in samu wani wanda zai gayyace ni domin in zo in yi wa'azi a wannan lokacin domin samun daman wa'azi da koyarwa kuma na tuna cewa na taɓa rokon Allah ya bani daman yin wa'azi. Sai ce ke kin tabbata? To sati mai zuwa zan yi wa'azi sau shida, kuma wannan a cikin mako ɗaya ne. Yanzu mun wuce yi sau goma sha biyu. Haba mana, kuma sai da na bar aiki da nake domin in shirya ma wannan hidimar da nake tsammani zan samu kuma. Mun biya kudadenmu na more abubuwa amma ba mu da sauran kuɗi da suka rage kuma wani ya ci gaba na dogon lokaci. Nawa daga cikin ku suka san sa'a da wani abu ya ci gaba da daɗewa na dogon lokaci. Wancan yana da wuya a jure da shi. Kuma wancan babban rana ne a gare ni ban gane da wuri ba sa'ada ya zo amma rana ce mai muhimmanci a gare ni. sai fasto ɗina ya tsaya a wurin an gayyace shi zuwa wannan taron na girme shi da shekaru goma kuma kuma ya zo ne saboda wani abu ba zan iya tuna do menene ba sai ya ce mani zuwan saurin wannan taron ya zo da albarka sa'annan ya gaya mani game da baya suwar da aka bashi wanda ya wuce kimanin dala dubu ɗaya wanda wance yana kamar miliyan hamsin a wurina a wancan lokacin ina sayan takalma wa yarana a garajin da ake sayar da gwanjo da nema daga cikin kwandon da ake tara gwangwanayen da suka lotse na cikin kantin sayar da kayan miya da abinci nawa daga cikin ku suka tuna da kwandon babu waɗancan kuma ba abubuwan da babu sunaye da lambobi a jikinsu kuna fata da addu'a ga Allah ku samu abinci kamar ficis ko wani abu sai ka karasa da samun kare kuma baka da karen <laughs> na fuskanci shekaru masu wahala shekaru masu matukar wahala kuma kun san me ba ni da wayo sai in gode masa domin hakan a wancan lokacin amma yanzu ina gode masa kun san me yasa wancan ne abin da ya canza ni daga ciyawa zuwa itace ko kun gane abin da nake nufi wani yana fahimta ta ko yanzu babu wanda yake son damuwa ba na son damuwa amma ina murna kwarai da safen nan sa'an da nake canza globe na fitila kawai da ban samu bacin rai a kan shi ba <laughs> domin kawai na iya na kasance da natsuwa in je in nemo wani globe na fitila in kuma canza shi kai allah ya cece ni daga tashin hankali mai yawa yanzu yana da zafi maka ka yi fushi rana ɗaya na yin fushi yana kamar awowi arba'in ne na yin aikin wahala don haka ya faɗa mani game da baikon nan da suka samu kuma a gaskiya kun gane na ƙoƙarin yi abin nan na kristoci To a yaba wa Allah wani yana da kyau faso a yaba wa Allah, amma a zuciyata ina tunanin ka fita daga nan. Sai kuma ya ce mani lokacin da yake wajen taron wani ya gaya masa ina so in zama abokin tarayya na bada gudanar dala ɗari biyu a wata. Na yi tunani cewa ya Allah idan wani ya bani dala ɗari biyu a wata zan yi tamani na mutu na tafi aljana. <laughs> sai kawai a nan take yana gaya mani waɗannan abubuwa masu daɗi sai kawai yana kamar ya samu wani wahayi ne ko wani abu sai ya kalle ne kuma ya ce ayya ba abin damuwa ne da nake faɗa maki wannan ko ina tunanin a wannan lokacin ya gano cewa kun gani zai zama mani da ba daɗin jin wannan kyakkyawar shaida a yayin da babu abin da yake faruwa mani sai na ce o oh, gaskiya mu yabi Allah na yi maka murna amma ba na yi masa murna <laughs> na kusa da samun fatar da ke barewa karkashin farshe na cikin ruhaniya sai ya tafi ne kuwa na gangaro ƙasa zuwa cikin ɗakin da ke cikin gidanmu na shiga cikin ɗakin kwana ta farko da na wuce wanda ɗakin ya ce sai na faɗi akan gado sai na yi ta kuka ina kuka ina kuka ina kuka ina kuka na yi ta kuka har sai da na yi tsammani ba zan iya ƙara yin kuka kuma ba kuma kafin in tashi akan gadon can na cewa Allah ya Allah zan ci gaba da yin abin da ka ce mani in yi zan ba da zaka zan yi ta yin baiko yanzu ku saurare ni har sai lokacin da yesu ya dawo domin ya kai ni gida idan ban ga canji ko ɗaya a hanyar mu na samun kuɗi ba zan ci gaba da yin abin da maganar ka ya ce mani in yi sai wani abu wani abu ya faru a cikin ruhaniya a ranar nan gani sa'an da iblis ya san cewa ba zai iya mallake ka ba aba mana sa'a da iblis ya san cewa ba zai iya satan ban gaskiyar ka ba kuma ba zai iya mallake ka ba zai je samu wani ciyawa daban ya dame shi kuma kun gane daga wannan ranar mun fara ci gaba kaɗan anan kadan a can kaɗan a wani wuri daban ina baka shawara yau ka yi aiki da allah ka kasance daidai a lokaci na jin daɗi da lokaci na wahala kun san muna ƙaunar littafin filibiyawa sura hudu aya goma sha uku zan iya yin abu duka ta wurin kristi da ƙarfin da yake bani amma sai ka san me wannan ke nufi a filibiya hudu a goma sha ɗaya bulus ya ce na koyi yadda zan yi in yi zaman kunci na kuma sai yadda zan yi in yi zaman yalwa ko ta kaka zan yi abu duka ta wurin kristi mai bani ƙarfin yin haka haba mana don haka za ka iya barin gwaje-gwaje su maida ka nagari ko mai fushi za ka iya barin su su maida ka mai ƙarfi ko kuma su sace maka bin gaskiyarka ya rage a gare ka amma zan gaya maka abin da na gaskanta na gaskanta cewa ko da baka sani ba a yanzu haka saƙon nan na yau ya taimake ka kuma za ka je gida ka yi ta tunani a kai idan kuma za ka canza wani globe na fitila yau za ka yi shi cikin farin ciki a yayin da kake yi haba mana mu ba wa allah yabo a ina ji kana girma cikin ruhu amin ya uba ina addu'a domin kowa da yake a nan cewa ba za su yi gudu lokuta masu wuya ba kuma za su san cewa idan ta yi zafi yana nufin cewa suna yin girma ba wanda yake so ya sha wahala ba wanda yake so ya fuskanci lokuta masu wuya amma ya Allah muna so mu furta kawai yau cewa mun dogara gare ka mun dogara gare ka ba domin ka ba mu abu da muke so ba amma abu da muke bukata kuma ina addu'a domin kowannen mu a nan cewa wannan zai zama sanadin yin girman su a cikin ruhaniya kuma ba za su sake kasancewa kamar yadda suke a da ba ina jin waɗancan tushen suna ɗan ƙara yin zurfi kaɗan a cikin sunan yesu amin shirin na zuwa muku ne tare da goyon bayan abokanai da abokan tarayyan Joyce Meyer Ministries.